gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim allura cikin ruwa kashi na ashirin da hudu. amma ita inna aisha sai ta arzika ta fara zagina na fitar hankali ta ce ke uwa ne iskancin naki ya fara isa ta tunda abin naki ya kai haka zan bar miki gidan idan na aurar da ke na dawo kuma daga rana irin ta wannan har Aminu ya sake aikowa yana kiran ki kaki zuwa to Allah ya isa ban yafe miki ba to kin ji nan da nan sa gogo suka fara bata magana har gogo Karima na fidda kwalla ta ci gaba da faɗin ba Aminu take son wulakanta ba sai mu iyayenta saboda shi menene nashi amma na lura so kike ki tona mana asiri a cikin garin nan a rika kallon mu a banza dubi ki ga yadda aka ce ba a son mu dan talaucin mu ke ko yanzu kika ga gurin zama don rashin zuciya to ko za ki mutu Aliyu ba zai aure ki ba domin ko mahaifinsa ya ɗauki ƙwaƙwaran mataki gogo Karima ta kamo hannuna muka nafi ɗaki na yana kuka tana bani magana bayan na gama wanka na zauna shirya kwalliya inda na zuba wata a atamfa shi kanshi ɗinkin rigan muna kiran shi da is your time you have to prove it baby a jami'ar mu ta zaria sai na tuna farkon sanya waɗannan kaya aliyu kamar zai haɗiye ni don sha'awa na fito tsakar gida ina yauƙi don neman ɗan aike ya kira mini hadiza saboda ni suke jira za mu tafi ɗanja inda za a yi zaman bikin hadiza daga can a ɗauko ta zuwa katsina gidan angonta muktar sai ga yusuf yana faɗin yaya asiya ke fa ya aminu yake jira zai tafi kaduna hankali na ya ƙara tashi a dalilin wulaƙancin da yusuf ke mani don kawai ya ga ana zagina na yi tsaki na fito na nufi zauren su hadiza amma na rasa yadda za a yi shiga ɗakin yaya aminu sai ya ɗaga labule yana kallo na a yadda na fahimce shi yadda na bashi sha'awa sai ya rasa kalmar da zai min zance da ita zuwa can ya daure ya ce in shigo ban tanka masa ba amma sai na ji motsin wasu mata suna fitowa ban san lokacin da na kutsa kai ɗakin aminu ba wanda ya sanadiyar har muna guga jikin juna shi kuwa gogon sai dariya yake ɗaya daga cikin matan nan ta ce ashe aminu bai samu tafiya kaduna ba ya amsa e gogo ina shirin tafiya ne ne kuma ne masa walainiya da ido na nuna masa alama bana son waɗannan matan su gani ya murmushi ya miƙe fita zaure wajen su sai na yi amfani da wannan damar na kalle sa tsaf ba dai wani abu ya zuba ba illa kafet da gadon ruwa sai kujera guda ɗaya da 'yar ƙaramar talabijin mai haɗe da bidiyo a jikinta ga rikoda da 'yan rediyo guda biyu da dai tarkace irin na 'yan boko tun sanin da na yi wa yaya aminu ina 'yar ƙarama na san shi ma abocin son ƙamshi ne saboda haka ban yi mamaki ba yadda na ji kamshi na musamman na tashi a ɗakinsa haka hankicinsa kamshinsa na daban ne ga wasu katafarun hotuna liƙe kusa da na'urar sanyaya ruwa can ya shigo da sauri yana bani haƙuri ya amshi a jaka da nake rataye da ita ya buɗe ya ɗebo kuɗi wanda ban san abin da ya ɗiba ba ya sake fita ya bai waɗannan matan dangin inna hafsatu bayan ya sallame su ya zo ya tsaya a gabana sai da ya ƙare min kallo ya ce wallahi uwani ina son gashinki na kuma lura kin iya gyara shi salo-salo na ƙara tsuke fuska sai kawai ya sa hannu ya cire ɗan kwalina ɗan kwalin da na ɓata lokaci wajen ɗaura shi haba ba san lokacin da na kai wa hannun nasa duka ba ye kika bige ni sai na rama na lura ni ya sansakar masa jiki sai kawai na kyale shi ya ɗan bubbige ni ya tsuguna gabana yana wa hannuwana kallo na musamman tare da sha'awa ni kuma na fara kukan da na san baya so ko kaɗan sai ya kira sunana yana faɗin dube shi na ce masa a wani dalili za ka riƙa damuna sai na dube ka yana magana cikin tsiwa da gatsina baki da hanci ya yi murmushi ya ce tsiwa kina ɗaya daga cikin abin da nake so a wajen ki. kin san mai tsiwa ba shi da tsoro shi ne wani mawaƙi ke mana kirari mu katsinawa da kunya gare mu ba dai tsoro ba amma don allah idan an taɓa min tsiwar to a ɗan riƙa yi mini murmushi na galla masa rara na ce ban ga dalilin da zai sa maka murmushi ba tunda kai baka ƙaunata in ban da san haɗa da iyayena ban ga abin da kake haddasa a gidanmu ba ni wallahi na zace da na ɗauke ka a matsayin yayana kuma mutumin da ya girma a wata ƙasa ta wayewa ba za ka zama ta farki mafarki mafarkina ba ya yi shiru yayin da ya da kansa ƙasa na tabbatar magana ta ta ratsa shi ya ɗago ya dube ni ni ma ne masa kyar da ido ya sauke numfashi har ya bayyana sannan ya ce asiya kina da gaskiya domin ni kaina ina mamakin ganin yadda nake murna wai zan auri yarinyar da ta daɗe da son wani kuma yarinyar ce a gare ni wadda a da ba ta ɗaukar shawarar kowa face ni sai gashi a yau har kina min tsiwa da nuna tsana a gare ni kuma wallahi bai dame ni ba saboda ni ma wannan son da nake miki ina jin haushin kaina da ina ganin kamar na zama mai son kai a gare ki asiya da ina da maganin da zan rage son ki da na sha amma babu tsiyen lamarin ita zuciya kenan lokacin da za ta kamu da su ba ta shawara da tana shawara da ban yadda ta saka ni a halin kayi da rayuwata ba amma abu guda ɗaya nake so da ke yanzu domin daga ni har ke muna cikin jarabawa ubangiji ne saboda haka ki mallaka min hankalinki gaba ɗaya ki yi amfani da iliminki kuma ki tattara duk wani haƙuri da kika mallaka ina son inda hali ki ƙaro wani haƙurin ki haɗa da wanda Allah ya baki domin mu cimma burinmu In sha Allah zan taimaka miki in gana warware miki matsalolinki amma kar ki manta da cewa lalle sai kin bani haɗin kanki su baba sun lura sun san da hakan ina fatan kin fahimce ni da kyau na ɗaga kai na dube shi tare da ajiyar zuciya sannan na ce na fahimta allah ya saka maka da alkhairi ya yi murmushi nema na maida masa cikin jin kunya da sakin fuska sai ya umarce ni da amso masa abinci a wajen inna hafsatu na tashi da sauri na shiga cikin gidan ban yi mamaki ba ganin yadda ya fara cika domin namu gidan ma ya fara haduwa hadiza ta keɓe da ni gefe guda na shaida mata ta samo yaya amina abinci sai ta yi tsaki ta duba agogon hannunta ta ce wai asiya aka kika zauna ne yana bata mana lokaci ke fa kaɗai muke jira mu tafi ɗanja ko kin san kin bata abin da ya fi awa ɗaya a ɗakin yaya aminu na ce to hadiza ya zan yi da raina kina fajin irin zagin da inna aisha ke mani na yi sallama na aje masa abincin yana tsugune yana gyaran jakarsa wato briefcase na ce masa za mu tafi ana jira na ya ɗan juyo ya dube ni menene na sauri ai dai kya bari in gama cin abincin ko ban sallama hadiza ba fa na zuba masa abincin a faranti tare da zuba masa ruwa a kofi na kuma tabbata ya ji daɗin hakan nema a lokacin babu wanda nake son farantawa irinsa saboda ya kwantar min da hankali Har ya tambaye ni da wace matsala nake so ya fara na shaida masa yadda mahaifana ke min shi ya fi damu na. ya gama cin abincin ni kuma na kwashe kayan ya shirya sabbin kuɗi bandir ɗin naira biyar daban na murtala daban sannan na naira goma daban ya amshi jakana ya zuba mana har ba ta rufuwa na dube shi baki buɗe ya yi dariya ce a ba maroƙa lafiya ya turo hadiza ita ma ta amshi nata sai mun haɗu gobe a ɗanja wajen ɗaurin aure a ɗanja ranar kwana muka yi muna rawa da nishaɗi bayan da nake tsanar kaina kamar idan babu ladidi tana nuna 'yan uwansu ne akan wai ga matar ɗansa aminu misalin karfe biyu na rana aka ɗaura auren muktar da hadiza aka shiga shirye-shiryen kai amarya saboda akwai haɗaɗɗiyar liyafar darwar da za a fara karfe goma na wannan daren aka bayar da amarya inda muktar da abokansa suka yi jerin gwanon motoci shi yaya aminu na jingine a jikin motarsa yana kallon kowa ɗaiɗai da ya lura da ni sai ya ɗaga mini ɗan yatsansa ɗan ali ya kira ni yana tafa mai bidiyo na ɗauka ta har na isa inda yake a nan mai ɗaukar hoto da mai ɗaukar bidiyo suka bar kowa suka mai da hankalinsa a kaina da yaya aminu ya shaida mini in shirya in zo mu tafi katsina domin akwai abubuwan da yake son mu fara zantawa na yi saurin amincewa hakan domin ina ganin shi kaɗai ya rage mini wanda zai mini ƙoƙari ya gana aure aliyu a kan hanya an fara tafiya a hankali kuma a jere amma fa ana wuce malumfashi sai kowa ya fara gudun ya da kanin wani sai dai yaya aminu bai yi mugun gudu da ni ba inda ya barta a ɗari ya fi da babbar rigarsa da hularsa ya ɗora mana akan ta. ya yi murmushi ce ga aiki nan na baki na riƙon kaya na sa da kai na ƙasa kawai daga na ya danna wasu 'yan na'urori sai gilashin motar suka zuge kansu ya kunna na'urar sanyaya mota na yi da idanuna tare da limshe ido yana sauraron wani sauti da ya saka mai taushin kiɗa sai bacci ya ɗauke ni a dalilin mun kwana babu bacci jiya na farka ne daidai wani gidan darna a wani ƙauye na yi wa aminu walla idanuna ya yi dariya ce uwa ni ashe gwanar baccin mota ce ke nan wani gari ne na amsa masa ina jin rimaye ne ko ya yi da dariya ya ce ai wannan bakin naki ne rimayen tsiwa ya juyo canza harshe zuwa turanci ya ce in bashi minti aƙalla shida zai ga wani dattijo a nan cikin ciranci wanda yake sai masa namijin goro na duba jikina na ga ashe lullube nake cikin babban riga aminu ban san lokacin da ya mini wannan rufar ba na yi tsaki tare da zara jikina daga cikin babbar rigar na aje masa a mazaunin baya amma duk ilahirin jikina kamshin turarensa yake na yi yar kwaskwariman mu ta mata kafin ya dawo na kuma saka cingan a bakina ya aminu ya taho tare da wani dattijo inda wannan dattijon ya risina yana gaida ni tare da samun albarka wanda har na ji kunya tare da jin tausayinsa. nan da nan na balle jakata na fido da kuɗi naira ɗari cif na miƙa masa haba murna wajen aminu har ya so ya fi wannan tsohon yana tsaye tare da saka hannayensa a cikin aljihun wando cike da murmushi na musamman cikin limshe idanuwa muka yi sallama muka bar ciranci zuwa katsina sai ya miƙo mini leda ɗauke da namijin goro na ce amma ya aminu ban san ka da cin goro ba balle ma namijin goro ya ce kin san shi ana cinsa da dalili ne ko in fassara miki sai na sha murna na ɗauke kaina sai dariya ce sarauniya asiya na dube shi a yatsune a yadda nake ɗinin sarauta ina na ci ya ce aiki yanzu kin fi sarki sarauta a yadda kike kaɗa maza ganye a wannan zamanin zancen sarauta kuwa ke ce sarauniyar zuciyata ta farko insha Allah kuma ke zaki ci gaba da sarauta ta har iyaka rayuwata bari in miki ta mahaukaci wallahi uwa ni yanzu na zama mutum mutumi matsawar zan zauna in yi tunaninki zan ji kamar an zare mini laka sai in dinga raya wa zuciya tashin wai kuwa zan iya zama kamamman mutum idan har na rasa ki saboda na yi imani ba zan taɓa aure ba kin san kuwa duk wani abu da zan zama a duniya ba zan yi mutunci ba in ba ni da aure saboda haka asiya ki tausaya wannan dan uwa naki daga faɗa halakar ubangiji a daren jiya na yi ƙoƙarin ga ko zan iya fidda ke a zuciyata amma ina a zaman da muka ɗan yi jiya kin ƙara rikitar da ni da waɗannan idanuwan naki masu kama da an ɗaga zai ba. na dube shi a lalace na ce kafi ya san kai su duk sauran masoyan nafa ka san hadisi ya ce imanin ɗayan ku baya cika sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa saboda haka ka tausaya wa rayuwata ka san an ce sabo ake kuka ba mutuwa ba na riga na saba da aliyu sabo kuma ba na wasa ba mun so juna kamar ranmu zai fita mun yi faɗa mun yi wasa mun yi dariya da haka yaya kai haƙuri ka daidaita wannan sha'ani tun da ya aminu ya dawo najeriya sai wannan lokacin ne na ga ya ɓata rai da ni ƙwarai na yi godiya don ganin na samu madafarsa na ƙudure a zuciyata magana aliyu zan masa a duk lokacin da ya fara min magana soyayya yaya aminu bai sake magana da ni ba har sai da muka iso shataletalen shiga katsina daidai inda za a shiga asibitin da aminu ke aiki ya dube ni da fuska ba annuri ya ce kin amince mu shiga ofis ɗina na amsa ban lamunta ba sai ya yi kwafa ya wuce ya ƙara neman da mu biya gidansa ya ci abinci nan ma na ce a'a kada ka damu na san gidan muktar ka sauke ni kawai zan hau tasi ya ƙara fusata ya ɗauke kan motar gaba ɗaya ya nufi gidan muktar na miƙa masa ledar goronsa ba tare da ya dube ni ba ya ce in aje a nan ya fusgi motarsa wanda har sai da mutane suka yi masa ca da ido mun caɓa ado da leshin da ya Aminu ya siya mana mai ratsin ja a ƙasan mu kuma mun tsuke shi da ashoke ja tare da ɗan kwalin ashoken sai farar jaka da farin takalmi Gogo Juma da gogo Karima da mama Inki suka keɓe ni a gefe suna min nasiha game da magana aure na. Bayan sun ɗan yi shiru, mama Inki ta tambaye ni a wace shawara na tsaya. Na ce nan da 'yan watanni idan na gama karatuna, zan zo ka Katsina in samu gogo Juma, sai in shaida mata abin da na zarta. Ta ce ni ma uwa na ni da nauyi, ina nan zuwa malamfashi. Muna cikin hakan 'yar Zainab ta yi sallama. Ta shigo ta ce ya Asiya ga ya Aminu can a waje yana kiranki. Na yi shiru ina tunanin da wadda ya zo, domin mun rabu cikin fushi gogo Karima ta ce bawan Allah mai sunan babana. Shi dai baya fushi, yana nan biye. gogo Juma ta ce ki bi shi a hankali, wulakanci dai ba shi da kyau. Gari ki tashi ki je yana jiran ki. Na miƙe na fita ina taka cikin nutsuwa da nishaɗi. Kai idan ka gani ka ɗauka Aliyu ne ke kiran domin tsananin kyan da nai. Na isa gindin motarsa ne masa sallama, ya amsa tare da faɗa ranki shi daɗe. Ga mayanki ya dawo. Ya ci gaba da mayancin nasa. Na yi da idona na ce yaya ya kira ka da maye kuma. ya amsa yadda ake nuna mana ai dan juma ne da dan jummai sai na yi masa duba cikin nutsuwa na tabbatar wa kaina wadda duk ta auri aminu ta yi miji saboda irin ƙirar da allah ya masa ga kwarjini ga zati shigar da ya wannan dare ta ƙayatar don wani lallausan farin boyal ne babbar riga da ya cike da wando da farin takalmi yan ubansin da jar hula wadda aka yi mata ɗaurin ƙarfe mai ruwan gwal an ratsa shi ga wani agogo wanda na imanin in dai ba zallar gwal ba to da ruwan zinara aka kera shi ya burge ni kwarai matuka, illa dai rashin san da nake masa ya ce na zo miki rakiya zuwa wajen liyafa to na gode sai dai za ka ɗan takura mana yaya domin yanzu kai fa sirki ne ya kyalkyale da dariya ce ai ina cikin sirikan zamani ba ki lura da irin wasan da muke da muktar ɗazu a wajen ɗaurin aure ba abin da nake so da ke yanzu kafin a gama tafiya liyafa ina so ki raka ni kwankar restaurant ci abinci saboda ke na kasa zama a gida in ci abinci daga can sai mu sami sa inda za a yi liyafar na fara gardama sai dai ban yi nasara ba dole na raka shi yana ta yan saƙe-saƙe a zuciyata ta yadda zan ɓata masa rai zuwa can ya tambaye ni kin san wannan restaurant ɗin ni ko na shirya masa ƙarya don in ɓata masa rai kawai na ce eh ƙwarai kuwa to ta yaya na yi murmushi mai gamsarwa sannan na amsa a wani hutu da muka yi ni da zara'u aliyu na kusan kullum sai ya kawo mu nan nan da na ya murtuke fuska ya ce um mm, maka shiga yin odar abinci ya kafa mini ido na tambayar abin da za a kawo min sai na girgiza masa kai na ce ni kam na koshi sai dai zan sha chapman mun gama ya biya kuɗinsu sannan muka shigo cikin mota kafin ya tayar da mota ya nemi da in buɗe aljihun motar in bashi namijin goro ɗaya na ɗauko na miƙa masa amma me zai faru sai kawai ya haɗa goron da yatsu na uku ya matse da ƙarfi har sai da na ƙwalla ƙara don raɗaɗi shi kuwa ya kirkire da dariya har yana dukan stiyari sannan cikin dariya ce kin ƙara ambata sunan wani mai kama da aliyu a gabana ne ko na ce sai kai aka siyar maka sai ya amsa na saya da tsada kuma insha Allahu zan ci riba mai amfani a nan gaba na riƙa duba 'yan yatsuna ina murzawa saboda raɗaɗin da suke mini sai ya kamo hannun na yana faɗin sani 'yar ƙanwata ko mu je asibitin miki allura ne na fisge hannuna tare da hararar shi na ce ba na son allurar kuma idan ni ka ce ai ba za ka gana min azaba ba ya ce oh yes mantuwa ne ba 'yar kanwa zan ce ba 'yar amarya ta zan da waɗannan rigingimu muka isa wajen liyafa liyafa kam ta ƙayatar yan boko sun nuna halayya su. ni aka nema da in bayar da tarihin soyayyar muktar da hadiza na miƙe na soma inda cikin minti ashirin da uku na kammala wanda ya sa aka yi tsit ni kaɗai ake sauraro mutane da yawa sun ji daɗin tarihin soyayyar inda wasu suke nuna na iya ba da labari yadda zai tsaya mai saurari a zuciya shi ko ya amini cewa ya daɗin muryata da gwanan cewa turanci na ne ya ƙayatar da tarihin soyayyar muktar da hadiza wannan iya turanci kamar wadda ta tsotsa a nono da asabar fara aka watse daga liyafa Wa gari na shirya na koma makaranta kafin in tafi ga wasiƙa da na ajiye wa iyayena zuwa ga mahaifana ina fatan za ku gafarta mini kuma Allah ya huci zuciyarku a bisa abin da kuke ta mahaifin Aliyu ya muku. don Allah ku yafe min ni kam na iyakar bakin kokari na don in ga soya Aminu kamar yadda nake son Aliyu amma abin ya faskara ina mai karar roƙon ku gafara saboda na san haƙƙin ɗa akan iyayensa na kuma san duk abin da Allah ya ce a yi wa ɗa kun yi mini sai dai dan Allah ku daure ku ceto ni bisa wargajewar rayuwa da kuke nema ku tsindima ni a birnin auri wanda nake so abin da mahaifin Aliyu ya yi mana ba za mu iya saka kanmu ba sai Allah kawai ku tausaya mini ku janye wannan magana ta yaya Aminu mai biyayya da neman gafara a gare ku asiya yusuf a makaranta na mayar da hankali na wajen shirye-shirye tare jarabawar fita akwai malamanmu da dama waɗanda suka lura na yi sanyi sukan kira ni don bayar da tasa shawara yadda suke ganin wannan matsala ce karama wadda za ta fi min sauƙi akan faɗi jarabawata karatu kam akwai shi da wuya amma idan ya zo ƙarshe akwai tsanani tare da daɗi domin kana sa ran cewar wahalar dai ta kusa kammala wannan ya tuna mini da wasu 'yan mata na cikin ajinmu da sukan tsare ni da kallo idan ina musu bayanin wani abin da ya shige musu duhu idan na tambaye su dalilin kallona da suke sukan an mini da cewa asiya kina ba mu mamaki ganin tare ake koya mana amma idan kina ƙara fahimtar da mu sai mu ga har kin so ki fi malaman iya koyarwa nakan ce wai dan Allah ku daina kumbura mini kai za a amince da ku idan kun ce na fi kwantar da hankali in koya muku har sai kun gamsu masu saurare lallai gobe da labari gobe da la